Rahoto mai tushe na bayyana cewa shugaba Jonathan ya gayyaci gwamnonin sabuwar PDP don ganawa kan guguwar da ke neman wargaza jam'iyyar. Zai yi wuya a samu maslaha ta kadirin lokaci kan wannan dambarwar da ta sa Jonathan yin tagumi. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin manga Tukur da na samu yana wani taro na musamman da mukarrabai sai dai na yi kicibin da ɗaya daga cikinsu sanata sa'idu umar kumo wanda ya ce irin wannan fitina ka iya shafar haɗin kan Najeriya. Akwai gwamnan da zai kira taron shugabannin ƙananan hukumomi sannan wasu cikin su ta su fita akan suna masa tawaye ya basu. Wannan faɗa ne cikin gida bai kamata a wanda in kuma suna so su wannan da bai kamata ba su zo filin ba kwata-kwata. Yanzu 'yan uwanmu 'yan kudu fassarar da suke ba yanzu in ɗan uwanmu ne ɗan arewa ke mulkin nan za su yi masa haka. To daga nan sai me kaga tukunna sai maganan an fara ɗauko ta hanya Allah ya sauwaƙe na raba kan ƙasa kenan. Kuma ba fita suka yi ba da wata jam'iyya suka shiga wannan daban amma jam'iyyar su ce su suka gina ta suna cikin muhimman mu da jam'iyyar na a Najeriya sannan a ce su da za su mata wannan a filin convention kamar kasuwa ne sannan kuma duk duniya tana kallo ba wai batun maganar ma Najeriya ba domin kafafen watsa labarai na duniya suna kallon wannan abin. Ra'ayin wasu matasan PDP irin su Ado Buniyadi na ganin ba dabara ba ce kafa jam'iyya cikin jam'iyya. Wanda ya fita a wuta aljanna zai shiga. Wanda ya fita aljanna wuta zai shiga. In ka bar PDP ka tafi wani jam'iyyar amma in ka bar pdp ce ka yi sabuwar pdp kana zolayan kanka ne duk matashin da ya kai jefa kuriya najeriya yanzu ya waye ba kamar shekarun baya ba ƙarya suke yi zolayan mu suke yi sun taɓa rike duk wani matsayin da yanzu jonathan zai rike a gaba ba su yi mana ba saboda haka muna tare da gwamnatin jonathan ɗari bisa ɗari ba mu tare da gwamnatin yaudara da za su kafa sabuwar pdp ƙarya suke yi ba mun ga tukur shi na gaban ba aiki ya kamata a Sai dai shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin Adamawa Abba Jimeta da ma za su shigar da PDP karar zargin nuna musu wariya ya ce PDP ba manga ta cewa wa Atiku mutunci a babban taronta na cike gurabe. Amma na yi mamaki ma Atiku Abubakar a rumfan Adama kaga inda da mutunci da suna respecting mutane Atiku Abubakar former vice president shekara takwas ba a rumfan Adama ya kamata ya zauna ba ya kamata ya zauna a pavilion ne na executive inda za ka san cewa shi kansa Atiku watakila ya kai kansa ne da karfi ba gayyatansa akai ba. To wani tsayawa za ka yi kai yaƙi wanda yake faɗa da kai shine al alƙalin shari'a to wajen wa zaka je kai faɗa ɗin dukkan abin da za a yi na rubutu mun yi abin da ya rage mana shine na mu je kotu domin kotu ita ce take warware rikici wata majiya ta shaida min sabuwar PDP karkashin kawo baraje za ta kafa ofisoshi a sassan Najeriya sai dai wasu makarraban gwamnati na ba da shawarin jami'ai su yi ofisoshin dirar mikiya in kuwa haka ta faru wa in ma kotu ta raba gardamar ko yiwuwar gwamnonin su shiga PDM ko APC Nasiru da ma'alhikaya Hikaya muryar Amurka daga Abuja Najeriya